ya lamarin kasan nan yana rikirkita ni ina tuna talaka sai ka gana shiga rudani kashe kashen rayuka ya yawa a wannan zamanin ana zubar da ka ba wani imani ba ma kamar wani karantar mashin ne wannan haka wannan wannan irin hauka ne haka ya za a yi kasance kana tsaye da mashin irin wannan in ya buge kafa me zaka ce kana ganin wannan kasangara ne na kana ganin shi kasangara ne gangare za ka yi nan gangare talaka ba hawo gangare gangare wow ka ci kawai sannan kuma zo ka zo ka zaga mu bala'i. Mu je na ce mai gida gangare za ka yi. ku ne kawai kuke zubar da mutunci ku na ga kuna yin abu ba burkin na ji wallahi Allah ba ga burkin wallahi wa illa ba ba ina wallahi Allah